Gwamnatin jihar Nasarawa ta lashe takobin bankaɗo da hukunta duk wani da aka samu da hannu a tashe-tashen hankula da suka auku a sassa daban-daban na jihar. A wani taron masu ruwa da tsaki da gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakure ya jagoranta a garin lafiya. Gwamnan ya ce gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wani da aka samu da laifin kisan jama'a ciki har da na jami'an tsaro. Batun tsaro alhamdulillah abubuwa suna lafawa amma a da sauran rina a kaba. dalili kuwa shine abubuwan da suka faru a alaki inda aka kashe mutane jami'an tsaro wannan ni gwamnati dina ko ba daɗe ko ba jima ba zan bari ba sai na tabbatar da waɗanda suka yi waɗannan abubuwa an hukunta su kuma in akwai wani ƙalubale da gwamnati na take gani yanzu shine in tabbatar da duk abin da zai yi waɗannan mutane wanda suka kawo wannan kashe-kashe da irin munanan abubuwa da suka ɓata sunan nasarawa to sai na ga inda na kai wurin hukunta su da ladabtar da su da kuma nuna darasi a kansu saboda kar wani ya sha iska kawai ya zo ya ce zai irin abin da yadda Allah. Gwamnan ya kuma buƙaci duk masu faɗa ji 'yan asalin jihar da su ba gwamnati goyon baya wajen aiwatar da ƙudurinta. ba tare da nuna bambancin siyasa, addini ko ƙabila ba. A sanarwar bayan taro da mataimakin gwamnan Mr. Luka dame shi ya karanta, mahalarta taron sun bayyana rashin jin daɗin su da yadda tsohon gwamnan jihar Aliyu akwai doma da sanata Solomon Ewuga da ministan yada labarai labaran maku suka wa taron. The meeting noted that even though not all people are members of it is established that all Mataimakin gwamnan ya ce mahalarta taron sun amince cewa duk da yake ba duka 'yan kabilar Egon ne ke cikin kungiyar Ombatse ba, mambobin kungiyar ta Ombatse duka 'yan asalin kabilar Egon ne. Don haka kamata ya yi masu faɗa ji daga kabilar ta Egon su kawo ƙarshen barnar da 'yan kungiyar ta Ombatse ke yi, su kuma bayyana masu laifi don a hukunta su.